تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم رقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس نفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين بسم الله من ci gaba da أنا قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاه الله ثواب الدنيا فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يرد يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما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 kuma muna fata ya zama a Allah subhanahu wataala ya bamu ikon cin wannan duka jarabawan da yake ciki Allah subhanahu ya ya bamu ikon amfana da darussan da ke cikin wannan jarabawa da yi mana gaba daya na bayinsa gaba daya sa ya zama dalili ne na karin kusanci da shi subhanahu ta'ala ya sa ya zama dalili ne na ƙara tsoron Allah subhanahu ta'ala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 na'am a karanta wamma kana nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala أعوذ بالله الشيطان الرجيم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 مجانا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين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 a kitaban mu'ajjala wannan littafi ne wanda yake Allah subhanahu ya sanya masa lokacinsa komai yana wajen Allah subhanahu ta'ala da lokacinsa wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha wanda yake neman sakamakon ladan duniya zamu bashi daga ladan duniya wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wanda yake nema daga ladan lahira zamu shi daga ladan lahira wa sanajzi shakirin za kuma musakawa masu godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala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 fa بإذن bi وقتل wa جالوت daud الله الملك والحكمة mulka wal hikmata wa 'allamahu بعضهم ببعض wa الأرض ولكن الله nasa فضل bi العالمين واتن بعدين الله سبحانه وتعالى dhu ba dan Allah amfani da wasu bayi domin a halitta ba za a rasa dole masu zalunci masu ta'addanci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 wallati lam tamut fi manamiha fa yumsiku allati qada alaiha al wa yursilu ila ajalin musamma wani lokaci kuma zamu ji Allah subhanahu wataala yana jinkina rasuwan zuwa ga mala'ika wanda yake a mala'ika Azra'il kul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum wannan kaga anan an jingina zuwa ga mala'ika mala'ikan ne yana da masu taimako shi yasa lokaci kuma zamu ji Allah subhanahu wataala ya jingina karbar ran zuwa ga wato wasu a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 don haka ko da mutum yana son sawabun duniya a cikin yaƙi ba illa bane mutum ya so wani abu daga cikin rayuwar duniya rabbana atina duniya dunya hasanatan wa fil akhirati hasana ba laifi bane musamman abin da Allah subhanahu ta'ala ya shar'anta ne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 kyautansa a cikin har hanawa har a cikin jarab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 a wasu ka ce a'a zunubana laifuffukan mu da muka yi a kan kuskure israfana laifukanmu mu da muka yi da gangar mun san ka hana amma muka aikata Allah subhanahu wa ta'ala ka yafe mana wasu ka ce a zunubana laifuffukan mu da muka yi a ɓoye israfana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 dan haka abin da ake nema kada ya cire rai daga rahman Allah subhanahu wataala kada ya cire rai akan Allah mai gafara ne babu laifin da ya wuce gafaran Allah subhanahu wataala ya nemi tuban Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala zai gafarta masa zai masa zai yafe masa in Allah ya yarda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 to babu shakka Allah subhanahu wataala ya ce wala tulqu bi aidikum ila tahluka amma ba mu shiga cikin irin wannan yanayin a irin wannan kasar namu ba kuma muna fatan Allah subhanahu wataala ya kare mu matukan mutum yana da ɗan abin da zai sa a cikin sa komin kankantansa lokacin shan ruwa ko lokacin sahur to ba dalili bane ko da ruwa ne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 اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين